da ke kula da wasan kwallon kafa ta nahiyar turai yofa ta amince da cewa za ta yi amfani da fasahar da yake taimakawa wa alkalin wasa a yayin da ake fafata wasan kwallon kafa mataimakin alkalin wasan wanda ake kiransa a turance video assistant referee ta ce za ta yi amfani da shi a gasar zakarun nahiyar turai wato yofa champions league na shekara 2019 zuwa 2020 da kuma gasar cin kofi da ake shiryawa a kasashen nahiyar turai wadda za a yi shi shima a shekara ta 2020 bayan haka hukumar ta ce a kakar wasa ta 2020 zuwa 2021 za su yi amfani da fasahar mataimakin alkalin wasan haka kuma a gasar europe na ƙasa da wannan gasa ta yufa sai kuma ta ce za ta yi amfani da shi a gasar cin kofi na super cup duka a yankin ta nahiyar turai matakin da hukumar ta yufa ta amince da shi za ta yi amfani da wannan fasaha ya biyo bayan wasan da aka yi na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya wacce aka kammala a kasar rasha shekara ta 2018 inda ta ga cewa wannan mataimakin alkalin wasa na bidiyo din ya taimaka wa alkalai wajen abubuwan da suka shiga musu sarkakkiya sai dai a bangare guda kuwa wasu suna ganin cewa cancantan yinsa ba a yanzu ba saboda akwai matsaloli da yake tattare da shi duk da irin wannan matsaloli da yake tattare da shi a wayansu masu horas da 'yan wasan suna ganin cewa yin amfani da mataimakin alkalin wasa na bidiyo a sassan referee din shine zai taimaka wajen kawo su matsaloli wanda suke faruwa ba tare da shi alkalin wasa ya gani ko kuma alkalin wasa na gefen sa mai taimaka masa ya gani ba iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin ya huta lafiya.